Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, sannan da jimarin sake kasancewa da mu, a wani sabon shirin namu na fagen wasanni, ni dai kamar yau kamar kullum. Sunana Ali Raps unguwa uku, a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na shirin ƙarshe na kammalawa tare da bayyana yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Kiliyan Mbappe. kafin a fara buga gasar Euro. Duk da kwantiragin ɗan wasa Kiliyan zai ƙare ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG a ranar 30 ga watan Yuni. Real Madrid yanzu na iya sanar da yarjejeniyar Mbappe kafin a fara buga gasar Euro. Ba za a samu matsala dangane da hakan tare da PSG ba, saboda yanzu komai ya dogara ne da matakin ƙarshe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. yanzu hukumar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fi mai da hankalinta akan shiga filin wasa na Wembley domin fafata wasan karshe na gasar cin kofin Zakarin nahiyar Turai kafin daga bisani komai ya dawo kan Kylian Mbappe rahotanni na karkashin kasa sun bayyana cewa tun dan wasa Mbappe ya sanya hannu da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayyana shi a hukumance shine kawai ya rage wani labari ya bayyana cewa mai tsaron raga Edison ya shirya saka hannu a kan sabon kwantaragi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City amma a halin yanzu yana da tayi a kan teburi daga kungiyar al'ita ta kasar Saudi Arabia amma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na fatan mai tsaron ragar ɗan ƙasar Brazil zai ci gaba da zama a kungiyar kuma ya tsawaita kwantaragin sa kungiyar ta birnin Manchester in ji dan jarida Sam Lee rahotanni da dama sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta fara tuntuɓa halin da mai tsaron ragar ƙungiyar ƙwallon kafa ta biyariyar ɗan ƙasar Denmark ke ciki, wato Philip Jorgensen. Bayan da sabon kocin ƙungiyar ta Chelsea ya nuna sha'awarsa a kan mai tsaron ragar mai shekaru 25 a duniya. An kammala komai kuma an tabbatar ɗan wasa Angel Di Maria ya amince da ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami. An bayyana cewa ƙungiyar ta mai yarjejeniya ta albashi da ɗan wasan. kuma hukumar kungiyar ta Miami tana son martanin dan wasan na ƙarshe ko zai tafi ne a yanzu a watan Yuni ko kuma a lokacin kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta watan Janairu in ji Leo Paredio. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na tattaunawa ta baki da ɗan wasa Alfonso Davies, ƙungiyar ta ƙasar Sifaniya. na son ɗaukar ɗan wasan a kan euro miliyan 30 zuwa euro miliyan 35 a hukumance an kuma tabbatar dan wasa timo wana zai ci gaba da zaman aro a ƙungiyar kwallon kafa ta tottenham na ƙarin shekara ɗaya, da ƙungiyar kwallon kafa ta rb leipzig tare da zaɓin sayansa a kan euro miliyan goma idan tottenham ɗin tana so a cewar ɗan jarida fabrizio romano babu wani sauyi ko matsala a tsakanin tiago mota da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta juventus duk da jita-jita baya-bayan nan an bayyana cewa tuni dai kocin da kulab din suka cimma yarjejeniyar da za ta fara aiki har zuwa yunin shekarar 2027 kuma za a sanya hannu akan kan yarjejeniyar nan ba da jimawa ba tiago mota bai taɓa buƙatar albashin euro miliyan biyar ba kuma an bayyana cewa albashinsa idan ya kammala koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ɗin ba zai wuce euro miliyan hudu ba amma tare da mataimakansa a nan ma dai dan wasa richarlison ya karyata rahotannin da ke cewa zai ba kungiyar kwallon kafa ta tottenham a wannan kakar dan wasan ya bayyana cewa ba zai bar kasar ingila ba domin yana jin daɗin zama a kungiyar ta kamar yadda fabrizio romano ya rawaito dan wasan ya ce na bar lokacin hutuna domin na koma kasar brazil na aiki tukuru don ganin na dawo kan ganiya ta kakar wasa mai zuwa wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AS Roma ta fara zauracin dan wasan baya na gefe wato Angelino dan kasar Sifaniya, domin ya koma kungiyar akan yarjejeniyar dindindin da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig an bayyana cewa idan Roma tana son sayansa dole sai ta biya kusan euro miliyan biyar haka zalika kocin kungiyar Daniel Drossi yana farin cikin ci gaba da rike Angelino domin fuskantar kakar wasa ta gaba. A wani furci da ya yi, Hansi Flick ya bayyana cewa ina alfahari da kasancewa ta a matsayin kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Ya ƙara da cewa kulab ne mai tarihi da ban mamakin gaske. Muna da yanayin hangen nesa iri ɗaya ta hanyar wasan ƙwallon ƙafa mai inganci, in ji kocin. Ya ƙara da cewa Barcelona tana da karamar kungiyar lamasiya ɗaya daga cikin mafi kyawun ƙananan ƙungiyoyin yara a duniya don haka manufarmu ita ce inganta dukkan 'yan wasa an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta everton na neman ƙungiyar da za ta siyi ɗan wasan tsakiyarta wato amadu onana a wannan kasuwar sayar da sayar da 'yan wasan ta bazara saboda ƙungiyar ta everton tana buƙatar tara kuɗaɗe kuma sun gwammace kada su rasa 'yan wasansu guda biyu mai tsaron raga pickpot da kuma bracewell in ji grammy belly rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyoyin rb leipzig rb salzburg da ƙungiyar ƙwallon kafa ta yesu roma suna sha'awar ɗaukar ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar kwallon kafa ta manchester city wato calvin phillips amma an bayyana cewa ɗan wasan ya ba da kansa ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ma'ana yana son ƙungiyar ta katalanya da ta yi sa ta ɗauke shi in ji jaridar sunsport a nan ma dai an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea tare da takwararta ta manchester city dukkansu suna sha'awar siyan ɗan wasan baya alfonso davis amma an bayyana cewa ɗan wasan bayan na gefen hagu yana son ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid in ji ɗan jarida grammy bailey Ga wata babbar dama kamfanin sayar da kayayyaki na Ali Raps unguwa uku zai baku ku damar sayi tare da samun dukkan wasu kayayyakin wasa originals tun daga kan takalman wasan kwallon kafa, rigunan 'yan wasa, safunan wasanni kai hatta ita kanta kwallon da ake bugawa tare da sauran kayayyaki na kwarai a tare da Ale Raps unguwa uku. Za ku samu riga originals ta annasar da Inter Miami irin wadda gwarzayen 'yan wasan ƙwallon ƙafa Cristiano Ronaldo da Lionel Messi suke sanya a ƙungiyoyinsu amma originals. Za ku samu kowace iriyar riga ƙungiyoyin Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal da dukkan waɗansu manyan ƙungiyoyin da ke faɗin duniya. Bugu da ƙari, za ku samu kowane irin takalmin wasan ƙwallon ƙafa ne, musamman original. Za ku samu ƙwallo wadda ake kira da top pro, ƙwallo mara ɗinki, da kuma ƙwallo original puma. Wai shin kuna son ku sanya jasi a jikinku ku ga abokanai kowa yana nuna ku ana cewa kai dan Allah a ina ka siyo wannan original din rigar ne wai to a ina za mu same ta kawai ku sayi jasi daga gare mu ga dukkan mai buƙatar kayan mu kawai ya ɗauki lambar Ali Raps unguwa uku sifili takwas ɗaya shida bakwai uku bakwai biyu bakwai uku bakwai domin ya yi masa magana akan dandalin WhatsApp a kowane gari kuke